lafiya dala na zo ne in ar kayan aure kai mu fa ko waliye kake so haya muna ba da hayar waliye mu a nan wurin komai da komai nake so haɗa mu an rufe da duka an caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ciki kaf a wani titi wannan abin ya faru a titin adam ma'azini ka ce abin ba a kano ya faru ba a madadin lafa da ke nufi a janguza kai nake gani ko ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba ku ci arba da kowace ba to sai dai fa mu je jami'a Allah ya Kai da Allah bani da naira sai daloli a cikin jakana na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan ne ai gidan babana ne. Wow, ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Tam. Tunan na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. abu guda daya da abu lamarinka akwai ban tsoro ina raguwar take ko dai iska ta yi wani gurin ne da shi adamu ka san shi ne abokina ne yayi yaya zo a kai yi <laughs> asiri eh. sannu da zuwa alhaji abubakar madu zo nan daya wuce ka je ka wanke min mota ta kasan an jima zan fita da ita an gama hajjaji uku kenan ai the unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada smashes the screen with another bell ringer, Kalandangi, from Tanya Investments Nigeria Limited. Kai, ina taɓa ganin gayan nan. Kai ya zo ya ga ni 'yar aiki ce a gidan nan. Na tsaya ne kawai don maka kwaliya mai girman ki da Salma, mi a fuskanki? Islamiyya zan. Wani munafurci kike son isarwa ko? to in islamiyan zaki je ki sa hijabi mana dala cire min niqab din nan madu direba wai kana ina ne ya kake neman ka bata min lokaci ne waya na fa dubu uku da sittin wai yau na nemi wayan na rasa me sunanka sunana tukar amma na fi son a kira da tike saboda an takaita wahala tike saboda takaitawa halo habiba to ai sake kawo bako na abinci ko Allah ya ba ita ai hajiya wa ba na surutu ki tafi dan Allah kalan dangi love you disappointment discontentment disgruntlement bamboozlement kin kwanta mun are dalla min shiru ka ban hanya na wuce ka kuma koma ka mayar wa hajiya da motanta ta shigo cikin mota da saurayi inda kika san ba ni ne ubanta ba ni kare a talauci matar mai gadi an riga ka shigo hannu kura ce ta ci kura kaka rocky tricky sneaky hanky panky exciting interesting captivating educating kalan dangi lokaci ya zo yaya ni ne yaya kalan dangi It's Aisha Aliyu Tsamiya's movie. Screenplay Fauzia D. Suleiman. Producer Abubakar Bashir Mashada Directed by The Silent Achiever Ali Gumzak zak Kalan Dangi. ake bikin auren mata. mata. Kai kai san menene mu ba sai dai fata. Ni sunana tukur kolo. Tan tagaryar almaji. Ba ni nan. Na ki a mai kirfi mai aikin gidansa. Uwar ta kake kira mai aiki? Uwarki. Allah ya mu da kai. Wallahi ba ku isa ba. Sai kun da kun kare. Salma. Ousmane